Hanyar Adalci Darasi na arba'in da shidda Sama'ila da Sol da Dauda Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa, masu bin hanyar nan suna samun salama ta ainihi tsakaninsu da Allah har abada. Yau, ina da farin ciki mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Darasinmu da ya wuce, mun ga zamanin da ya bi lokacin zamanin Joshua, karkataccen zamani mai duhu ne a cikin tarihin jama'ar Isra'ila, amma ko a cikin duhun nan, mun ga hasken amincin Allah, Ubangiji bai manta da alkawarinsa ga Ibrahim da zuriyarsa ba game da mai fansa wanda zai fito daga jama'ar Isra'ila. Bisa wannan, mun ga aikin Allah cikin rayuwar wata mace sunanta Rut Rut ba mutumniyar Isra'ila ba ce, amma ta gazganta da Allah na Isra'ila da dukkan zuciyarta, a lokacin da Isra'ila da yawa sun juya ma Ubangiji Allahnsu baya don su bi addinan al'ummai na kewaye da su, Rut ta zaɓa ta juya ma addinin mahaifinta baya, ta bi Allah na Isra'ila. Rut ta ƙaura zuwa ƙasar Isra'ila, ta zamna a garin Baitalami, can wani ba Isra'ile mai suna Bu'aza ya aure ta Bo'aza da Rut sun sami ɗa, sunansa Obida, Obida ya haifi Yesse, wanda ke uban annabi Dauda, kenan shirin Allah ya fanshi ’ya'yan Adamu daga zunubansu ya sami ci gaba, ta wurin zuriyar Dauda mai fansa zai shigo duniya, za a haifi mai ceto a garin Dauda, wato bai talami. A darussa masu zuwa, za mu ji yadda annabawan Allah sun yi anabci a kan dukan abubuwan nan, kuma sa'ad da mai fansa ya zo bayan ɗaruruwan shekaru, sai sun cika gare shi, ba mai iya wannan sai Allah kaɗai. Annabi Dauda, Dawud a Larabci, shahararre ne a cikin littattafai masu tsarki. ana ganin sunansa fiye da so dubu. Me ka sani game da annabi Dauda, wataƙila ka san yadda tun shina matashi ne da majaujawa wato bindau da dutse kawai ya kashe ƙaton jarumin nan Goliath, ya yi kuma ka sani Dauda babban sarki ne a Isra'ila, shi annabi kuma wanda ya rubuta galibin littafin zabura. Idan ka san waɗannan abubuwa yana da kyau ƙwarai, amma kada saninka a kan Dauda ya tsaya haka, da mun san Dauda babban sarki ne, amma ba mu san dalilin da ya sami girma ba, yaya wannan sani zai amfane mu? Ko kuwa idan mun san Dauda ya rubuta maganar Allah a zabura, amma ba mu san abin da ya rubuta ba, yaya wannan zai taimake mu? Abokai, idan kuna son ku ƙaru cikin sanin annabi Dauda, ku kuma ji daga kyakkyawan kalmominsa masu iko waɗanda ya rubuta a zabura, to, ina gayyatar ku wurin nazarinmu na yau da kuma darasi biyar na nan gaba. Ko kun san sunan annabin Allah wanda ya riga annabi Dauda? Annabi Sama'ila ne, Allah ya naɗa Sama'ila domin ya da jama'ar Isra'ila wurin Ubangiji Allahnsu, domin zukatansu sun yi nisa da Allah sosai. Yau za mu yi karatu daga littafin Sama'ila, littafin nan mai tsarki yana da muhimmanci cikin littattafan annabawa, domin akwai labaru masu tamani game da rayuwar Sama'ila da sarakunan Isra'ila uku na farko, Sol da Dauda da Suleimanu. Yadda muka gani, Allah ya naɗa ma Isra'ila shugabanni waɗanda za su bi da su, su zama alƙalai a bisansu, misali, Musa da Joshua da Sama'ila, amma Allah wanda ya cece su daga gidan bauta a Masar shi ne ainihin sarkinsu, Allah ya ba da umarni su gina masa wata alfarwa ta musamman domin ya sa ɗaukakarsa a tsakiyarsu, don ya kasance mai mulkinsu, ya kamata su bi shi, su yi masa biyayya shi kaɗai, amma mafi yawan Isra'ilawa ba su haƙura da zaman Ubangiji kaɗai a kan sarkinsu ba, suna son zama kamar sauran al'umman duniya, suna son wani ɗan adam ya mulki bisansu, ya zama sarkinsu. Littafin Sama'ila na fari Sura takwas Littafi ya ce, Dukan shugabannin Isra'ila kuwa suka tattaru suka tafi wurin Sama'ila a Rama, suka ce masa, Ga shi, ka tsufa, ga kuma ’ya'yanka ba su bi gurbinka ba, yanzu dai sai ka naɗa mana sarki wanda zai yi mulkinmu kamar sauran ƙasashe. Amma Sama'ila bai ji daɗin roƙonsu ba. na a naɗa musu sarki, saboda haka ya yi addu'a ga Ubangiji, Ubangiji ko ya ce masa, Sai ka kasa kunne ga dukan abin da suka faɗa maka, gama ba kai suka ƙi ba, amma ni suka ƙi da zama sarkinsu, irin abubuwan da suka yi maka, irinsu ne suka yi mani tun daga ranar da na fito da su daga Masar har wa yau, sun ƙi ni suka yi ta gumaka, yanzu dai sai ka saurari maganarsu kurum, amma ka faɗakar da su sosai da sosai, ka kuma nuna musu irin halin sarkin da zai sarauce su. Wato, Allah ya faɗa ma Sama'ila ya ba jama'a abin da suka roƙa, ya naɗa musu sarki. Allah ba ya so Isra'ila su kasance da wani sarki sai shi, amma tun da shike sun ƙi sarautar Allah, Allah ba zai musu mulkin kama karya ba. A Sura ta biye, mun ga Sama'ila ya naɗa ma Isra'ilawa wani mutum, sunansa Sol, littafi ya ce, Sa'an nan Sama'ila ya ɗauki ’yar kwalbar mai, ya zuba wa Sol a ka, bisa ga Sama'ila na fari, Sura goma aya ta fari. ta haka Isra'ilawa suke yi domin su naɗa wani, ko sarki, ko firist, ko annabi, sai su zuba mai a kansa don su keɓe shi ga aikinsa. Bayan da Sama'ila ya zuba mai a kan Sol, ya ce ma dukan jama'a, Kun gan shi, shi ne wanda Ubangiji ya zaɓa, babu wani kamarsa a cikin dukan jama'a, jama'a duka kuwa suka yi sowa suka ce, ran sarki ya daɗe. Bisa ga Sama'ila na fari Sura goma aya ashirin da hudu Da farko Isra'ilawa sun yi murna ƙwarai da gaske da sarkinsu, Sol, shi jarumi mai ƙarfi ne, kyakkyawan saurayi ne, kuma ya fi kowa tsayi a cikin Isra'ilawa duka, bisa ga ganin jiki ya kamata Sol ya zama sarki mai kyau ƙwarai, amma Allah baya aunawa yadda mutum ke yi, mutum yakan dubi ganin jiki, amma Allah yana duban zuciya. Sarki Sol ya fara da kyau, amma yau da gobe sai ya girman kai, kuma ya zama mai kishi, mai dogara ga kansa maimakon Allah. Sol ya girmama Allah da bakinsa, amma zuciyarsa ta nisa da shi. Sol bai ga darajar maganar Allah ba, bai yi mata biyayya ba, ya yi abin da ya ga dama maimakon ya yi nufin Allah. Saboda haka, littafi ya gaya mana waɗansu shekaru bayan an naɗa Sol sarki, bisa ga Sama'ila na farko Sura ta goma sha biyar, sai Ubangiji ya yi magana da Sama'ila ya ce, na yi baƙin ciki da nasa Sol ya zama sarki, gama ya rabu da ni, ya yi rashin biyayya ga umarnaina. Sama'ila ko ya yi fushi, ya yi ta roƙo ga Ubangiji dukan dare, sa'an nan ya tashi tun da sassafe domin ya sadu da Sol, sai Sama'ila ya tafi wurin Sol, Sol ko ya gaishe shi, ya ce, Sama'ila, Ubangiji ya sa maka albarka. na yi biyayya ga umarninsa, sai Sama'ila ya ce, Me Ubangiji ya fi so, biyayya ko kuwa sadakoki da haɗayu? Ya fi kyau a yi masa biyayya da a miƙa masa haɗayar tumaki mafi kyau, gama tayarwa kamar zunubin bokanci take, wurinka kuma kamar bautar gumaka yake, kamar yadda ka ƙi umarnin Ubangiji Hakanan shi ma ya da zaman sarki. Haka Sama'ila ya faɗa ma Sol, za a raba shi da mulki, za a ba wani. A Sura ta biye littafi ya ce, Bisa ga Sama'ila na fari Sura sha shida, Ubangiji ya ce wa Sama'ila, Har yaushe za ka yi ta ɓacin rai saboda Sol, Ga shi kuwa na ƙi shi da zama sarkin Isra'ila. ka sami man zaitun ka ɗauka, zan aike ka zuwa wurin Yesse mutumin Baitalami, gama na zaɓi ɗaya daga cikin ’ya'yansa maza ya zama sarki. Sama'ila kuwa ya ce, Ƙaƙa zan yi wannan, gama idan Sol ya ji zai kashe ni. Sai Ubangiji ya ce, Ka tafi da ɗan maraƙi, ka ce, Ka zo ne ka miƙa wa Ubangiji haɗaya, ka gayyaci Yasi zuwa wurin haɗayar, zan nuna maka abin da za kai za ka zuba wa wanda na nuna maka mai. Sama'ila ya yadda Ubangiji ya faɗa masa, ya tafi baitalani inda dattawan garin sukan tarye shi da rawar jiki, suka ce masa, Mai gani, wannan ziyara lafiya kuwa? Ya ce, I, lafiya lau. na zo ne in miƙa wa Ubangiji haɗaya, sai ku tsarkake kanku, ku zo mu tafi wurin yin haɗaya tare. Ya kuma sa Yesse da ’ya'yansa maza su tsarkake kansu, su je wurin haɗayar, da suka isa wurin haɗayar, Sama'ila ya ga Iliyab ɗan Yesse, sai ya zaci shi ne wanda Ubangiji ya zaɓa, amma Ubangiji ya ce masa, Kada ka kula da kyan tsarinsa. ko tsayinsa, domin ba shi nake so ba, gama yadda Ubangiji yake gani ba haka mutum ke gani ba, mutum yakan dubi kyan tsari ne kawai, amma Ubangiji yakan dubi zuciya. Sa'an nan, Yessi ya kira Abinadab ya wuce a gaban Sama'ila, amma Sama'ila ya ce, Ubangiji kuma bai zaɓi wannan ba. Sa'an nan Yessi ya sa Shimaya ya zo, Sama'ila kuma ya ce, Ubangiji bai zaɓi wannan ba, ta haka Yassu ya sa ’ya'yansa maza su bakwai suka zo a gaban Sama'ila, Sama'ila ko ya ce wa Jesse, Ubangiji bai zaɓi waɗannan ba, sai ya tambayi Yassi, Ko kana da sauran waɗansu ’ya'ya maza? Yassi ya ce, Da sauran autan, gashi kuma yana wurin kiwon tumaki. Sama'ila ya ce masa, Sai ka aika a taho da shi, gama ba zan koma ba sai ya zo, Jesse kuwa ya aika aka taho da shi, ga shi kuwa kyakkyawa ne, idanunsa na sheƙi. Sai Ubangiji ya ce wa Sama'ila, Tashi, ka zuba masa man keɓewa, shi ne sarkin. Sama'ila ya ɗauki man zaitun ya zuba masa a gaban ’yan uwansa, Ruhun Ubangiji ya sabko da iko a kan Dauda tun daga wannan rana zuwa gaba. Haka mun ga Allah ya naɗa Dauda ya zama sarkin Isra'ila bayan Sol, ya kamata ku gane, Dauda bai zama sarkin Isra'ila rannan ba, Dauda saurayi ne kawai, lokacinsa da Allah ya tsaida na yin sarauta bisa jama'ar Isra'ila bai zo ba tukuna. da gaske ya kamata Dauda ya jira wajen shekara goma kamin ya hau kursiyin Isra'ila. Sai Dauda ya koma dajin Baitalami yana kiwon gargen mahaifinsa, Dauda makiyayi mai aminci, mai kyau, ba ya tsoron komai ba, domin ya dogara ga Ubangiji. Misali, wata rana sa'ad da yana kiwon tumakin mahaifinsa, sai zaki ya zo ya ƙwace tunkiya, Dauda ya tasar mazaki, ya buge shi, ya ƙwato tunkiya daga bakinsa, sa'ad da zaki zai kama shi, Dauda ya kama gemunsa, ya buga, ya kashe zaki. Bisa ga Sama'ila na fari Sura ta goma sha bakwai aya ta talatin da biyar. Dauda makiyayi na ƙwarai ne, amma ya fi haka, kuma ya iya kiɗan garaya, ya yi waƙa, Ruhun Allah ya hura ma Dauda waƙoƙi da yawa, ya rubuta su a littafin zabura, hakika Dauda ya ƙaunaci Ubangiji Allah da maganarsa. Ina so mu kammala nazari na yau da waɗansu ayoyi daga zabura ta Dauda, ku yi tunani a kan Dauda, yana gona da damana, ga kuma tumakinsu, da taimakon Ruhun Allah yana kiɗin garaya. yana ɗaukaka Allah da waƙarsa, yana godiya, ku saurara, Ya Ubangiji, Ubangijinmu, an san girmanka ko'ina a dukan duniya, sa'ad da na duba sararin sama wanda ka yi, da wata da tabarari waɗanda ka sa a wuraren zamansu, wa ne ne mutum har da kake tunawa da shi, mutum kurum har da kake lura da shi. duk da haka, in ban da kai ba wanda ya fi shi, ka naɗa shi da daraja da girma, ya Ubangiji Ubangijinmu, an san girmanka ko'ina a dukan duniya. Zabura ta takwas, aya ta fari da aya uku zuwa biyar da aya ta tara. Maganarka fitila ce wadda za ta bi da ni, haske ne kuma a kan hanyata. na riƙe maganarka a zuciyata don kada in yi maka zunubi, bisa ga zabura ta ɗari da goma sha tara aya ta ɗari da biyar da kuma aya ta goma sha ɗaya. Dokar Ubangiji cikakkiya ce, tana wartsakar da rai, umarnan Ubangiji abin dogara ne, sukan ba da hikima ga wanda ba shi da ita, ƙa'idodin Ubangiji daidai suke, waɗanda suke biyayya da su sun ji daɗi, umarnan Ubangiji daidai suke, sukan ba da fahimi ga zuciya, abin da ake so ne fiye da zinariya, i fiye da tatacciyar zinariya ma, sun fi zuma zaƙi, i fiye da tatacciyar zuma ma, suna ba ni ilimi, ni baranka, ina samun ladan yin biyayya da su. Zabura ta goma sha tara aya bakwai da takwas da aya goma da kuma ta goma sha ɗaya. Ubangiji makiyayina ne, ba zan rasa komai ba, yana sa ni in huta a daji mai ɗanyar ciyawa, yana bida ni a tabkuna masu daɗin ruwa, suna kwance lif, yana ba ni sabon ƙarfi, yana bida ni a hanyar da ke daidai kamar yadda ya alkawarta, ko da hanyar nan ta bi ta tsakiyar duhu na mutuwa, ba zan ji tsoro ba, ya Ubangiji, gama kana tare da ni, sandanka na makiyayi da kerenka suna kiyaye lafiyata, ka shirya mini liyafa, idon makiyana duk za su iya ganina, ka marabce ni, ka shafe kaina da mai, ka cika tanduna fal da mai, hakika alherinka da ƙaunarka za su kasance tare da ni, muddin raina, haikalinka zai zama gidana har abada, sabura ta ashirin da uku, Amen. Abokai, na gode don sauraro, darasi mai zuwa nufinmu mu ci gaba da labarin Dauda, mu ga yadda Allah yana tare da shi ran da ya fuskanci ƙaton jarumin nan Goliath. Allah ya sa muku albarka, yayin da kuna yin tunani a kan abin da Allah ya faɗa ma Sama'ila, gama yadda Ubangiji yake gani, ba haka mutum ke gani ba, mutum yakan dubi kyan tsari ne kawai, amma Allah yakan dubi zuciya. Sama'ila na farko Sura ta goma sha shida aya bakwai, Allah ya taimake mu, amin.